الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake saduwa shirin da kan zo muku daga narima talabijin sokoto shirin da hukumar zakar gija sokoto ke ɗaukar nan kawo muku ƙarƙashin jagorancin shugabanta malam muhammad lal mai doki sadokin sokoto a wannan mako ma idan kuka biyo mu za ka ga yadda wannan hukuma take gudanar da ayyukanta mutum 400 suka amfana da tallafin abinci da kuma sutura da gidauniyar mai alharma sarkin musulmi sultan sa'ad abubakar na uku ya bayar a wannan lokacin wato sultan foundation da ke taimakawa bayan allah a kowane lokaci a wannan makon za mu kawo muku yadda aka raba waɗannan kayayyaki a harabar hukumar zakar ita sakwato inda jagoran wannan gidauniya wato bai martaba sarkin argungu alhaji sama'ila muhammad mera ya kaddamar da wannan aikin ya kuma gabatar da jawabinsa da kuma bayyana yadda waɗannan abubuwa suka samu da kuma yadda za a rarraba su. So. shi ma shugaban hukumar zakar jihar sokoto malam muhammad lal mai doki ya gabatar da jawabi a wannan taron inda ya yi godiya ga mai martaba sarkin musulmi da kuma wannan gidauniya ga irin taimakon da ta ba waɗannan bayan allah aikin zaɓar marayun da suka dace su da mun haɗa kai da wasu daga cikin sarakunan da ke nan cikin gari mun kuma duba koke wanda muka amsa daga kuwaye marayu daban-daban muka tashi Allah ya mu ikon zakaro marayu ko uwaye marayu ɗari hudu da za su fara

wazirin sokoto alhaji sambo wali junaid ya gabatar da jawabin sa inda ya kara kira ga al'ummar musulmi da ke wannan jihar ta sokoto da su ci gaba da taimakawa bayan allah domin rage talauci ga waɗannan mutanen taimakawa

kammala jawaban ke da waya sai aka ci gaba da rarraba waɗannan kayayyaki an gaito mai martaba sarkin argungu inda ya kaddamar da wannan aiki kuma shine shugaban wannan kwamiti na sultan foundation da ke gabatar da waɗannan ayyuka na taimakawa bayan allah shi ne não baya wani kuma não ne da wurin Não, aka kama su Okay, sorry. <laughs> na kula da marayu da wanda suke wanda su saurasu da da azabar yankin yaƙi da sauransu ta wannan ta kawo muku wannan taimako don kuma ka amfana kuwa dole su hanyar ta Allah kan jin zamanin ta akwai ba zama da ban haɗa. Gimana mikro? Oke, udah waɗannan ayyuka ba sun tsaya a nan sokoto ba za a yi su a argungu da kuma zamfara a birnin gusau fatan mu anan shine allah ya saka ma duk waɗanda suka taimaka da waɗannan abubuwan kuma ya saka mai martaba sarki musulmi da ɗimbin alherinsa ga irin wannan namijin kokari da ya yi da kuma kira da muke yi na bayan Allah mawadata su taimaka ma waɗanda ke kusa gare su mabukata da fatar Allah ya sa mu dace Allah ya biya ya kuma saka da alherinsa amin baya ga wannan tallafi da gidauniyar mai alharma sarkin musulmi ta gabatar ita ma hukumar zakar jihar sokoto ta bayar da zakar da ta karbo ta naira miliyan biyar da kuma dabbobin shanu da kuma tunkiya haka kuma ta kara da wani tallafi da take bayarwa ga bayan allah domin abinci shugaban hukumar zakar jihar sokoto malam muhammad mai doki ya gabatar da jawabi inda ya bayyana mutanen da suka bayar da wannan zakka ta kuɗi da kuma dabbobi haka kuma ya ƙara kira ga al'ummar musulmi da su gaba da taimakawa bayan allah musamman makusantansu kuma su bayar da haɗin kai ga kwamitocin zakar wakafi na jiha da suke a gundumominsu domin su bayar da zakarsu ko wakafi saboda araba ma bayan allah mu sani dai cewa ita wannan zakafa idan aka karɓe ta ba a kai ta wani wuri a nan inda aka karɓe ta a anguwa ko shiya ko gida a nan ake raba wannan zakka ba za a ɗauki ta wani wuri a kai wani wuri ba don haka jama'a mu ji tsoron allah mu aikata wannan aiki aiki ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu da yi ba sarki ba ko shugaba ko wani su dai aikin su su faɗa mana abin da ya kamata mu yi da wannan jawabi ne kuma aka ci gaba da soma rabon wannan zakat inda wani bawan Allah ya samu nasarar samun ƙuri'a inda ya ci wannan nagyan kuma wata boyar Allah ta samu tunkiya duk dai waɗannan sun kasance daga cikin waɗannan mutane takwas da Allah subhanahu ta'ala ya ambata waɗanda suka cancanci a ba zakka an soma raba waɗannan zakar kuɗi da kuma dabbobi inda shugaban hukumar ya kaddamar da wannan rabo aka ci gaba da yi ga yadda rabon ya kasance kamar haka ka'idan mu kuma ba mutum buhu mu ba shi kuɗi dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar to sai zamana abin da gare mu baya yi to shine yanzu wannan karo shine kuka ga waɗannan buhuwa na ita ma shinkafa mun samu wani ƙaramin buhu mu ɗora ko dai mutum ya samu gero in ya sa gero kuma ya gama da wannan shinkafa to wasu ma jiya wata boye allah ta zo ta kawo mana tuwahi saboda haka tuwahin nan su ma muna son ta samu albarka wannan wata to sai muka ɗora waɗannan tuwahi bisa ga wannan buhuwan gwargwadon abin da ke yiwa to shine yanzu in muka tashi tsari muna son kowa shi zamna inda yake za mu kira ku baci bai baci muna ba ku wannan abin da allah ya hore muku bayan wannan akwai kuɗi dubu ɗaya tare da kowane buhu domin ba sai mutum ya wahalar neman kuɗin da zai ɗauka ba ga shinkafa ga gero ko dawa sannan ga naira dubu kuma a yi haƙuri da abin da ya samu allah ya sa albarka gare shi abu na biyu da za mu yi a nan yau shi ne isar da wani saƙo ko kuma wani hakki da wasu mawadata daga cikin jihar sokoto suka bayar suwa ta hannun zakka da wakafi. a yau insha Allahu bisa ga wani biya da muka gani cikin akawun ɗin zakka da wakafi na kuɗi dubu biyu da muke sa ran daga gidan marigayi Profesa Abakar Gwandu Allah ya ji kansa wanda na gada da kuma biyan da a ɗaya daga cikin 'yan kasuwa Alhaji Tukur Sabaru ya yi a cikin wannan account yanzu muna da kuɗi naira miliyan biyar da dubu to kuma insha Allah yau za mu rabe waɗannan kuɗi a nan kuma yau bisa ga wannan kuɗi da a cikin asusun zakka da waƙafi in Allah yadda za mu tashi daga inda mun ka hito na ba da zakka dubu ishirin dubu hamsin duk wanda za mu ba zakka ga yau insha Allahu za mu ba shi dubu ɗari so wanda duk Allah ya ci suwa shi gode ma Allah wanda ya nemi abinci an ba shi katin abinci wanda kuma ya nemi wani taimako da waɗanda yanzu wannan exercise da muka yi wasu ba san manuha ba to mun tsaya ne cikin jama'a ba mu san ku ba amma mun tsaya ga abin da Allah ya kaddara mun karɓi wasu mun karɓi katuttukansu to waɗanga da muka karɓi katuttukansu sun tashi daga abincin nan sun koma zakka bisa ga kiyasin mu da marayun da aka gare su insha Allahu su ma za su samu wani abu dalilin mu na ba da wannan kuɗi dubu ɗari saboda mu duk wanda an ka ba kuɗin nan ya je ya yi sana'a shi roƙi Allah taimako ba za mu so mu koma ganin huska ta gidan gaba sai in ya kawo taimako duk abin da Allah ya kore maka ko dubu na naira ɗari biyar ɗari biyu kana iya kawowa akwai balkisu abdullahi balkisu abdullahi ta yato wadda aka aika ta da baya da sa'adatu yusuf da kuma zali abubakar ya mai waɗanda da za a kira wani ɓangare ne na waɗanda za a ba zakka waɗanda ba a yi ƙuri'a ba za su ga suna zamana ɗai to su za a kira yanzu ladan tanko bari mu hita can mu ba shi wuri ya zauna nan ba a tanku to ka gani ba ni katinka allah ya ci ka dubu ɗari daga cikin zakar da alhaji kursa baro ya ba su a kai mai addu'a kai kuma ka je kai sana'a shi ma ɗan kasuwa na baɗi muna sauraren mu gana ka wakafi ko bai kai zakka ba allah ya biya ko a rage masu yawa eh

Allah ya ci sheka dubu ɗari daga cikin wannan zakka ka taika wa Allah ya cikur sabaru addu'a Allah ya saka mishi alheri Allah ya buɗa mishi arzikinsa kuma ya sa ya gama lahiya na'am Adamu Muhammad Jidda Adamu Muhammad Adamu Muhammad Jidda yana na yawa Allah Adamu Sannu to a hankali Allah ya ƙara ma lafiya eh yawa to kai hakuri kai ma Allah ya ci ka ga dubu ɗari insha Allahu kai mai alhaji tukur sabaru addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yawwa amin maimuna hayin eh, eh, na haƙi na'am wa alaikum salam ekwele eh, bawo ni o alhamdulillah to gashi madalla Allah ya ci ki dubu ɗari daga cikin zakka alhaji tukur sabaru balkisu yawwa to an shi a ba shi can kasa ga shi kema Allah ya ci shi ki dubu ɗari insha Allah ayi ma'ala Allah ya cikur sabaru addu'a da su Samira Allah ya saka musu da alkhairi to bisalam kuma ima Alhaji Abdu alaikum salam mai ma Alhaji Abdu yawa to mai ma gashi daga cikin zakka wata samira da ya mariga yi profesa gonduki mata addu'a da uwayenta su ma Allah ya cishe ki wannan zakat Allah ya saka da alheri madalla na'am maimuna bala mabera maimuna tan nan kusa maimuna bala mabera ko bala ko Bala rabi. bala an karuta to shi kenan in ba ta kusa sai mu eh a yana da sunayen da an salami Allah ya saudi sai wa sai nunu muhammad to sai sai asma haka Allah ya shi amma ina ina ina boye Allah ga wadda za a ba a tunkiya taho ta yi saukin al'amari balkisu kewayo can bayan nage yawa to balkisu ga katinta ina masu amsa ai kai nika ba to ga tunkiya ko ki kiyo ta haihu ko ki set ko duk abin zaki da ita balkisu ita Allah ya ci sheki yanzu ringa ga ba ki to da ne an sa tunkiya ba mu san ke za ki samu tunkiya ba amma Allah ya ci ki tunkiya saboda ga tunkiya na da ke ga mai kyauta iri ta mai kyau ko sai suwa za ki ka ai miki wayo ki sai da abiki da daraja in sana'a za a ki ci gaba da sana'a ki kuma a cire a mika miki abiki da nan babu tukuici babu goro ka kowa shi miki barazana wani abu kina ji ko yawwa wannan kun dahe wannan abun malam yawwa to rika abiki shikenan in kina da yaro ya ja miki Allah ya tsare mu assalam tun kiya mun ban kwana ina da dubiyar shi yawa malam malam abdullahi Allah ya ci sheka na gegata daga cikin zakar da aka ɗauko cikin gonar tukur a alhaji toro eh yawa ga tana ba ta komi yawa eh kanka ji tsoron ka takata ga dubu biyar duk wanda za ka yi ka ta da abinka kuma ga shi Allah ya sa alheri in kuma sai su akai ka jajari kuma alhamdulillah Allah ya tsare Allah ya ci sheka Allah ya gura min ka to zakka jama'a assalamu alaikum tare da abincin nan akwai abinci gero ko dawa akwai shinkafa sannan akwai naira dubu sannan mun aza tuwahi bisa amma tuwahin ba su isa duka gwargwado abin da aka kawo shi shine muka aza in an ka zo wurin basuwa in ba ki da bukatar wa'annan tuwahi da Allah kai ki karba ki bari mu ba ta gaba in kuma ke san kuna da bukatar su sai ku amsa wannan shine abin da yake cewa su tuwahin ba dole bane wanda ya gaina yana da yara ko kuma shi shina da bukata to shina iya karba wanda ya ga da bukata karba kuma ba dole bane sai ya karba an gane to Allah kai mana jagora abubakar akwai kula ibrahim ga su uku ne eh. to a ƙara kawowa ok su uku na ga su a ah, ba maza ba tukuna bari in ga in ba waɗanga sai a kire wannan wace ce eh, kula abubakar kula abubakar kula ibrahim kula ibrahim to ai buwan sai na gaba da ci an ka ɗauko ba hauro daga eh. kuma daga can sai ke yi sunan ke son duk ɗaya suke mu dai gare mu duka abu guda amma da ranka eh, to hin na gode da Allah ya saka alheri gaskiya wanda yawa yawa sai mu sai mu dora sai mu dora mu na gaba eh insha Allah eh to cire wannan yawa arbacin eh, eh, eh, kina bukatar na ibrahim to gashi ibrahim Allah ya ci ki ga wannan abinci ga naira dubu ki dauka kuma Allah ya saka da alheri assalamu alaikum alaikum salam Allah ka taimaki mai girma gwamna mun gode Allah ya saka da alheri Allah shi kare mana shi tsare shi tsari ne Allah ya biya ku amin kuma Allah ya cishe ki to duk ga sunan dai Allah ya kore ki shi an abin da shi ko Abdu mai mai mai nono Abdu mai nono alkam alkamu ana shirin zakka da wakafi a jihar sokoto ya samu zanta da suka amfana da wannan zakka da kuma tallafin da hukumar take bayarwa a ko da yaushe ga yadda suka nuna farin cikin su da kuma jin daɗin su ga wannan abin da suka samu alhamdulillah da allah ubangiji ya sa ne ciki wadanda an ka tallafa mana gidan saka na gode ma allah da dibe ni da idon rama don saboda mutane na masu bukatu siyasa na so gidanka kuma sun karbe ni da hannu biyu na gode na gode ana biya ku allah bangije kare ku da kariya ta ban san gidanka ba kai ina da matsala kudin haya shine wata boye allah cikin ga ya kawo ni kuma fara to na an biya mani bukata ala bangije da ya sa kuna sahi mutane da awaye Allah Ubangiji ya sa yi maku hawa ya Allah ya kare ku da kariya ta da matanku da iyalinku da mijinku ka mata da alhairi Allah ya kare ta kuma Allah ya ɗaukaka min baba lawali don hasken manzon Allah Allah ka yi mai tsari Allah ka yarda da shi don hasken manzon dama ni ina sana'a kwai da kwai da dankali kuma ina kosan waki suna a sana'ata sosai a shi zan ci gaba gaskiya ban da wata sana'a da ta min shi shi ɗaya na iya yi in gane da ma yanzu sai a hada da sai da waken na an ba an bani kuɗi naira dubu ɗari zakka a matsayin zakka shi lillahi wallahi na ji daɗi kwarai na yi murna na yi farin ciki kuma shi mai wannan dukiyar na roƙi allah maɗaukakin sarki shi ƙara mu dukiyar shi albarka allah ya saka mai da alheri kuma da ke wannan aiki allah ya saka muku da alheri to malam dama ana sana'a Eh, akalla na yi shekara talatin ko kuma arba'in ina sana'a insha Allah tireda ne kai eh. to insha Allah yanzu a ita dai da yake Allah ya kawo rubushi ga sana'a ana nan zaune gida ta kuma yanzu gashi Allah ya kawo abin da za a dora ta insha Allah za a ci gaba da abin da an kasa na sana'a yan Allah ya mun hanya daga cikin mu ma mu samu waɗanda za mu ba baɗin yan Allah ya kaddara yan Allah ya soya da Allah ya saka muku da alheri gaba na samu kuɗi dubu ɗari mm. alhamdulillah Allah ya ƙara sutura me za ka ce abin da zan cewa alhamdulillah rabbil alamina da sadaukin sakwato da jama'a musulmi da shi kuma wanda Allah ya kaddara ya ba da zakka Allah ka saka mai da hairi Allah ka ɗaukar da dukiya ta kai mai tsari ni da Allah ci suwa da wanga al'amari Allah ka sa ta zan dukiya ni kai na in kawo yan ba al'umma kuma kukan ku Allah ya saka muku da hairi don albarkacin watan ga Allah ka biya ku to kira na ga al'umma musulmi masu hali suwa Allah suwa annabin Allah hakkin Allah na ba hakkin suna ba su hissuwa su kawo nan aba wasu tsakani da Allah ba su dunkule suwa da dubu goma dubu biyar ba kan dan a baka dubu nan bai an ɗebe ɗari biyar ko naira dubu an baka dubu hudu kaga babu zakka don haka shi Allah na son mai zakuwa shi kan kamtar da wanga al'amari akan Allah Allah taimaka Allah saka da haidi a nan muka zo karshe a wannan mako sai a tarbe mu a sati mai zuwa kafin mu rufe ga wannan saƙon. وما أمروا أمرنا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة شكرا ga mai rai kwana zakka haƙin Allah ga lada ga albarka manoman jihar Sokoto da makiyaya har ma da 'yan kasuwa ga sako na musamman hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto tana tunatar da ku cewa ku fitar da zakkar ku cikin lokaci kuma ku bayar da ita domin rabawa ga bayan Allah ga kwamitin zakka na gunduma mafi kusa gare ku idan kun yi haka kun bi umarnin Allah Allah da karantarwar manzonsa la in shakartum la azidannakum idan baka iya kyauta ba ka ba mai baka ni'imomin Allah ga sa. yawa gare su don haka ka nemi ƙarin arziki da kwanciyar hankali da lafiya da sauran ni'imomi ta hanyar fitar da zakarka ko yin wakafi ko sadaka ko taimaka marayu da mabukata da marasa lafiya a shaytanu ya idukumul faqara yaƙi zuciyarka da shaytan ka tuna ba dubara ka ko kokarin bidar ka yasa noman ka ko kiyon ka ko sana'ar ka suka yi albarka ba don haka ka bayar da haƙƙin Allah ga bayan Allah idan baka bi umurnin Allah ba ka sani baka iya da azabar mutuwarsa kada ka yarda kai da na sani nan duniya da lahira kana iya ba da zakar nomarka ko ta kiyo ko ta sana'a ga kwamitin zakka na gunduma da ke karkashin jagorancin oban kasa ko ofishin hukumar zakka na jihar domin rabawa idan ka yi haka ka bayar da amana ka ɗauki nauyi ka bi ta zargi kuma ka bi umarnin Allah da manzonsa wannan sako ne daga hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto a bisa jagorancin malam Muhammad Lawal Maidoki wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة duka duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri a wannan mako a madadin waɗanda suka taimaka shirin nan ya zo muku hukumar zakaru ita sakkwato take ɗaukar nauyi muku da hukumar gidan talabijin na jihar sokoto da duk wanda ya sa hannunsa domin ganin cewa an yi wannan shiri kuma an kawo muku shi kamar yadda ku gan shi ni da na shirya na gabatar nake muna fatar haduwa sati mai zuwa domin ganin yadda hukumar zakar wajen sokoto take aiwatar da ayyukanta a wannan birni namu na sokoto da kuma kananan hukumomi 23 da muke da su a wannan jiha tamu ta sokoto لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك